والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake a shiyar bado don ci gaba da karatu a cikin littafin mai albarka wannan shine riyadus salihina na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala inda darasinmu da na gabata a shine darasi na ɗari da shidda wanda kenan yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hana da farkon darasi na ɗari da bakwai darasin na ɗari da shidda shi ya kawo ga ƙarshen babi na hamsin da bakwai babin da ke bayani game da ƙana'a da kamun kai da tattalin arziki game da sha'anin rayuwa da sauran abubuwan da aka ambata wanda yau Allah ya da za mu haro harkon babi na hamsin da takwas inda shi malam ya ce babu jawazil akhaz min gairi mas'alatin wala tatallu'in ilai gabanin mu ta yi ga wannan akwai tambayoyi guda uku da ya kamata mu amsa don gashi da ya manta shimko tambaya ta farko wanda ya yi ta ya tambaya dangane da waɗanda na rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma o oh, masu tambayoyin na'am to sai mu jinkirta tambayar zuwa ƙarshe ko kila ya zan waɗanda a sun kai tambayoyin su tawo mu akirar ko to shi kenan, insha Allah tambaya guda uku ne dai kuma takaitattu to mu je ga karatunmu za mu hara da farkon babin mu na hamsin da takwas inda al'imamu nawawi ya ce babu jawazil akhazi babi mai bayani akan cewa ya halatta mutum ya karba min gairi mas'alatin in bai roƙa ba an ɗauko abu an baka baka roƙa ba ya halatta ka amsha binka. wala ta in ilaihi kuma babu rego baka zibi a kan riga ba baka roƙa ba sai an ka baka sai ka ansa wannan ya halatta in ji al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala za mu ga ya kawo mana wasu hadisai da za su zama a dalili ko hujja akan haka Hadisinmu na warko cikin wannan babi wa an salim ibn abdullah an karbo daga salim dan abdullah dan umar an abi daga babansa abdullah bin umar kenan an umara daga umar radiyallahu an Allah ya kara mishi yadda qala umar yace kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yuhdini al-aqa yana bani kyauta kulu in ya ban kyauta sai in ce ihi man huwa afqaru ilayhi ya annabi ya bani in ji umar sai in ce to annabi a ba wanda ya yi ni bukatuwa manuwa afkaru ilaihi wanda ya yi ni bukata manuwa afkaru ilaihi minni wanda ya yi ni bukatuwa da zama talaka da bukatar wannan abin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma umar husu amshi abinka idza ja'aka min hadha al-mali in yazo maka na wannan dukiya shay'un wani abu ma'ana in an kawo ma wani abu na dukiya wa an ta gairu mushrifin kai baka zo kan riga ba don a kaka a baka wala sa'ilin baka roƙa ba su to ka amshi abinka fatamar walho ka ƙara dukiya da shiya amsa shi ƙara yawaita dukiyarka bayan shi ta kuma in kana so kullu ka ci abinka wa in shi ta in kana so in an baka ta saddaka ka yi sadaka biyu da shi an baka abu kayi ƙarfi ne ka amsa sai ka ba wasu kyauta ko sadaka to ya yi ka bari baka amsa ba wa mala don abin da ba haka ba wanda ba baka an kai ba to fala ta tafi yau na saka kada ka biyar da ranka ga wannan abin kila kaga ana raba ma kafi wata shiya kaga wani bawan Allah yana raba ma makwabta ne ko waɗanda ya saba da ba sai ka zo ne ka shiga layi ko ka tsaya kakka ya haka nan in Allah ya nuhi ka samu ko ya nuhi ka samu wannan ko wani ma samu za ka yi qala salimun salimu yace fa kana abdullah abdullah ya kasance la yasalu ahadan shay'a baba ne kenan shi salim salim shi uban shi dan abdullah shi kuma Abdullah shine dan ɗan Umar, radiyallahu anhuma. To Umar ana ta bashi annabi na ta bashi yana kin amsa yace amshi abinka ko dai ka kara dukiya ta yawa ko kuma ka yi sadaka ko ka ci don abin da baka roka ba baka riga ba an ka baka amshi abinka to shi Abdullahi dan Umar ganin haka sai zama bai roƙon kowa komai amma kuma a bangare guda wala ya ruddu shay'an bai mai da wani abu Yahuda aka bashi in an bashi ya amsa in ba a bashi ba bai roƙawa to wannan hali na da ɗabi'a mai kyawu ya zan mutum musulmi bai yadda da roƙo ba duk da kamar wanda za a karanta hujja da dalili na bai kamata musulmi ya zama mai roƙo ba za a samu wanda bai da hujja da dalili ya ce waka hana roƙo kuma ya yi ta faɗa ya nisa aka cewa ba a bara to musulunci bai hana bara ba amma akwai matakai da sharuɗa na yin bara kamar wanda muka karanta su a satin da ya gabata ko kamar wanda ya ɗauki lamun ya iske ana jayayya tsakanin mutum da mutum akan bashi ya ce to ni na tsaya mawa ne in an tashi lokaci kaza ni zan ba da abin nan ka bar shi kawai ya je sai ko yin lamunta sai ko lokaci gashi ya karatu amma babu hali na ya yawan ga lamuni to ya halatta ya yi roƙo don ya samu cika wancan alƙawalin na lamuni to in ba irin irin waɗanga roƙo ba ko bara wanda adda dalili to musulunci bai yadda da mu roƙi bara matsayin sana'a ba ko wani makami na neman abincin rayuwar mu. to wannan kuma a babin kusan shi ɗaya wanga hadisi malam ya kawo ciki hadisi guda ko ya halatta in an baka baka roƙa baka amsa ka a baka ka ce a amma abinda hausawa ka ce la ya ruddul alkhaira illa shaytan aka kamar duk mai yawa mun iya shi ko kowa ya la ya ruddul alkhaira illa shaytan ba mai da ba mai mai da alheri in ba shedan ba gaskiya wannan ba hadisi na ba kamar irin zanna zambu na walau kana haqqun zato zunubi na ko da gaskiya na shi ma ba ba haka abin yake ba sashin zato dai zunubi ne ko haka Allah ya ce inna ba'dha dhanni isman sashin zato zunubi ne haka shi kuma in an baka abin alkhairi ka karba amma ba ce wanda bai karba ba shedan na a umarni dai ya gabata na cewa ka karba in baka amfani da abin to ka samu wani wanda an mabukaci yayi da kai sai ka bashi a babi na hamsin da tara babu lahabbi babu mai bayani akan kwadaitarwa alal akali min amali yadi akan mutum ya ci da aikin hannunsa kamar sana'a hannu ko kuma mutum ya je ya ɗebo itace ko ya haskaro itace ya zo ya sayar duk dai aikin hannu ne wata fufu bihi da ƙoƙarin kame kai da sana'ar hannu duk yadda take ko da gyaran takalma mutum kai yana yawo yana gyara ma mutane takalma sai ya samu abin da zai ci bai roƙi mutane ba wata fufuzi an su'al da kame kai da ita wannan sana'ar hannu daga barin roƙon mutane wata arrobi da barin ƙoƙarin gittawa wurin mutane lil'i'iza don a doko a baka in ma ka san ana baka ga wuri bisa ga ɗabi'a ta kunya kamata ya yi wurin nan in ka kawo sai ka kauce Allah Allah ta'ala Allah madaukaki yace fa idza qudiyatis salatu a cikin suratul Juma'a. idan aka kammala sallah ban tashiru fil ardi ku watsu cikin ƙasa ma'ana ku je ku nema warta gomin fadlillah ku nemi falalar Allah ba a ce ayi sallah an ƙare baka tsaya baka zuwa ko ina kana nan zikiri kawai kakai kullum kowace sallah a'a kai daidai gwargwadon askar waɗanda annabi ya yi umarni da a yi saura ko ka je ka nemi abin da za ka rayu wannan umarni ne daga Allah ta'ala na mu je mu nema don in mun nema zai mu hadisin warko na wannan babi ana abdullahi ibn zubair an karbo daga abdullahi dan zubair bin al-awwam radiyallahu an qala abdullahi yace qala rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ayya akhudha ahadukum ɗayan ku ya riƙe a bulahu ya giya ce ɗayan ku ya ɗauki ya giya ce sun maya asiyar jabala sannan ya ce ya hau saman duci ci biyu zumatin sannan ya zo da yanga min haɗaɗin na itace ala zahari kuma ya zama ga bai ne ya ɗauko su ko ga kai ne ya ɗauko su bai bi a ha ya saisa waɗannan yanga da ya zo ya samo saman duci fai kufa Allahu biya wajahu ya zama Allah ya kare masa fuskarsa daga barin roƙon kowa khairul lahu ya yi masa alkhairi min an yas'ala nasa daga ya roƙi mutane a aɗauhu su waɗannan da ya roƙa sun bashi aw mana uru ko sun hana mishi rawahu al-buhari Imam buhari ya ruwaito yana hadisi mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da ɗaya. Idan muka lura da hadisin ga za mu ga akwai horo da umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama akan kowa mu yi kokari ya dogara da kai ne. Mutum ya dogara ga Allah sannan ya je ya nema. Duk da mutum zai je ne ya yi faskaren itace cikin daji ko ya saro itace cikin daji ya doko ya kawo mutane su saya. a bashi abin da zai je ya lalura ya yi alhairi daga roƙo ko irin ga damana mutum ya yi haki ya kawo ya sayar ya koma ya wani ya kawo ya sayar ya samu abin lalura ya yi ya roƙo saboda roƙo ne babu alkhairi a cikinsa kuma roƙo yana haifar da mutuwar zuciya kuma mahi yawa sai a yi tasari ko hasara a dalilin roƙo kila wanda zai ta yi roƙon ga bai iya taya shi ne sai ya samu wanda zai jagorance shi nan kila ya yi rauni in yaro na babu magana karatun da yaron zai yi in ma yarinya ta ba magana ta ta yi ta yi karatu iyaka wannan yawon shi ne shi ya yi rauni sannan kuma wanga yaron da ya kamata ya zama ya yi ah, karatu ko ya yi kasuwanci shi ma sai a rasa shi. wannan ana samun haka kwarai ga yaran yan mata sun kai lokacin da ma ya kamata a yi musu aure amma suna yawo da mabarata dare da rana a cikin dare ma wasu suka yi yawo ta Allah ya gyara mu ya gyara yan uwanmu al'umman mu ya raba mu da abin da ya shahi wanga yawo na bara da roko hadisin mu na gaba wannan hadisi dai Imam al-Buhari ah, ya ruwaito shi hadisin mu na gaba wa ana abi ta radiyallahu an shi ma daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala rasulullah manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam la ayyata bi ba'adukum ayan ku je yo itace wazmatan yanga wadanda ba itace masu kauri ba an dai san yanga wanda ka saurin kamawa kuma ya ɗauko su ala zarihi ga bayansa ayrun lahu ya yi masa min an yas'ala ahadan da ya roki, ko da mutum guda ne fa yahudiyahu wanda ya roka ya bashi aw ahu ko ya hana mishi kenan dai shi ma wanga hadisi kamar na warko mahallu shahid mutum ya yi ƙoƙarin dogara da kansa mutum ya san bai iya kai ne magani Allah shi an mai magani to amma ka riƙa wani mawari ko wani sababi na abin da za ka yi duk da duwatsu mutum ne dan zaka ya tara ya cika jikkuna ko ya yi tara ya yi tari ya sai zuwa ya yi ya tafi wurin roƙo ba alheri game da roƙon Ba wani yau ne daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ani nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi kira da amincin tabbata a gare sa yace kana dawud sallallahu alaihi wa sallam annabi dawud ya kasance la ya kulu baya ci illa min amali yadihi sai aikin hannunsa ma'ana sana'a hannu dama shi annabi Dawuda Allah ya hore masa tsira karhe ko karawa ba ma sai an sa karhe cikin wuta ba za a yi wa da aka so da ƙarhe saboda Allah ya hore da shi yana sana'ar tsira abin da ya shahi ta kubba da sauransu da masu rawawi buhari to inda ga annabin Allah manzon Allah tunda annabi Dawud annabi ne manzo yana da matsayi biyu amma ga shi ya riƙi sana'ar da zai dogara da ita domin ya samu ci gaban a rayuwa Ne ya samu ci gaban rayuwa wanda dangane da abin da ya shahi mm-hmm. a to sai mu abin da mun kai to dangane da abin da ya shahi shi annabin Allah Dawuda ya kasance yana sana'a ta kira kira abin da ya shahi kayan wada kamar takobi kamar mashi kamar kibiya da sauran irin waɗannan abubuwa su ne abin da annabi Dawud alaihi salam yake yi don ya samu abin da ya rayu kamar da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sana'ar ga kiyo ga mutanen garin Makka ya zo ya yi kiwon dabbobi in an biya shi <clears throat> to da wannan abin ne zai rayu wanda kuma muna ganin irin kima da daraja da matsayi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bai zama ne ba ya ce ya dogara ga Allah bai zuwa ko ina kuma har ya kasance yana kasuwanci da dukiyar wata mata a wanda yake zuwa ƙasar Sham yana so kaya yana kawowa yana suwa. a samu riba ya samu abin da ya samu sai mun kai la'akari da irin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin shi kuma ya zamana shi yana wanga kasuwanci to kenan kowa kamata ya yi tsaye bakin kokari ne na ganin ya samu abin da ya rayu bai tsaya ga roƙon jama'a ba annabawa da yawa <clears throat> suna da kasuwanci za mu ji wani ma daga cikinsu kahinta ne wani daga cikin annabawan Allah sana'ar kahinta yake wani wayo ne daga abi huraira a radiyallahu an Allah ya kara mishi yadda anna rasulallah mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kana zakariya annabin Allah da kariya ya kasance sallallahu alaihi wa sallam najjara yana sana'ar kafinta kamar abin da ya shahi buga katakin ne yin kujeri gyaran dakuna da sauransu shi ita as sana'ar annabi zakariya kuma gashi annabi ne kuma gashi manzon Allah ne amma ya yi ƙoƙarin tsayuwa da kasuwancin da zai rayu don kai ya roƙi kowa kenan su da ma Allah ta'ala ya ɗaukaka ya girmama ya fifita a cikin jama'a ba tsaya suna roƙon al'umma don su rayu ba kenan mu muka yi cancanta da kowanne ya yi tsaye yaga ya yi wani abu na kasuwanci ko na aikin hannunsa da zai samu abin da zai rayu. Hadisin mu na gaba wa anil miqdam ibn ma'adi yakrib wa anil miqdam bin ma'adi kariba an karbo daga miqdam dan ma'adi kariba radiyallahu an Allah ya kara masa yadda an nabi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam" shi miqdam sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rohitowa gare shi qala liqidam yake cewa a shi annabi sallallahu alaihi ya yace ma akala adan ta'aman qadduka qala ma akala adan ta'aman addu hayran min an yakula min amali yadihi to annabi sallallahu alaihi ya yace babu wani mutum guda da zai ci abincin da an mafi alkhairi gare shi irin abin da mutum ya yi da hannunsa kamar an aikin hannunka ko nomanka ko sana'arka ko abin da ya yi kama da haka min an ya kula min amali de, wa inna nabiy Allah ya sake maimaito mana cewa wa inna nabiy Allah hakika annabin Allah Dawud sallallahu alaihi wasallam, sallam kana ya kula min amali yadi ya kasance yana ci dangane da sana'arsa ta hannu da yake yi ta kira to kenan duk wanda Allah ya ba sana'ar hannu akwai buƙatar ya gode wa Allah bisa ga abin da Allah ta'ala ya ba shi na ainihin kasuwanci in kana sana'a kira to kada ka ɗauki cewa ba sana'a ta ba duk da ƙere-ƙeren zamani da aka sama da ci gaban zamani duk da haka in ka kewaya wurin mu za ka ga suna tsayuwa da wannan sana'ar suna rayuwa da ita ta hanyar kera wasu abubuwa bisa ga fasahohin da Allah ya ba su kuma suna rayuwa da wannan sana'a sun dogara ga Allah sannan sun tsaye da wannan sana'a ita ce take dauke da nauyin ɗawainiyoyinsu da lalurorinsu. da haka a hakika abin da ya kamata ga al'umma musulmi kowa ya iyaka kokari ne wajen ganin ya nema don Allah ta'ala yana basuwa dama kowane mukamin Allah ta'ala ya halitta shi arzikinka ya gabace ka da shekara dubu hamsin kamar da ya tabbata a hadisi don haka ba za ka rasu ba ka bar gidan duniya duk arzikin da Allah ya rubuta ma sai ka ci duk wani ruwa da Allah ta'ala ya kaddara sai ka sha ko mina na ba za ka rasu ba ka bar wani abu da Allah ya kaddara ma a gidan wannan duniya don haka irin kasala da ragganci da aka samu ga al'ummar mu wannan ba daidai ba ne mu yi cancanta mu zama tsayayyu wajen ƙoƙarin biɗa da kuma nema da ganin mun kowane mu ya kare ma kansa bukatar shi Ta wannan kenan hadisin da yana da fa'idodi da yawa amma babban abinda ko babban fa'ida da za mu sama muhimmancin aikin hannu wanda za mu ga wasu mutane da suka dogara ga Allah sannan suka riki sana'a hannu sai ga mutum ya bar gidansu ya taho da wuri mai nisa bai da aiki in ba wankin takalma ba da dinkin takalma da gyaran jikuna da sauran abubuwa to amma wani lokaci kuma sai tattara abin da Allah ya bashi ya koma gida ya je ya lalurorin sa bai roki kowa ba da sauran sana'o'in da suke yi kama da haka ko ga mutum ya zo daga wuri mai nisa kihi yake sai ya ɗauka yana yawo da shi ya sayar yau ya sayar gobe wani lokaci ya haɗa wani abin da zai koma wurin iyali matsayin ya zo nema Allah ya bashi wani kuma nau'in kayan gona ga dai abubuwa nan da yawa amma sai ka ga mu mutanen mu duk wanda a cikin alkarya bai san a gane shi da karamar sana'a da ya gane da karamar sana'a kamar ya hau wani mataki ko wani matsayi na wulakanci bayan mataki na karshe na wulakanci bai wuce roƙo ba in dai mutum yana hita ya nema dama Allah shi an mai ba da arziki ita sana'a mawari ce ko sababi kawai wanda zai kai ka ga samun arzikin da Allah ya rubuta maka. To wannan ma shi ya kawo mu wannan hadisi da ma karanta na ƙarshe shi ya kawo mu ga ƙarshen babi na hamsin da tara mai bayani akan kwaɗaitarwa akan mutum ya yi ƙoƙari ya ci ta hanyar aikin hannunsa. da kokarin kame kansa daga barin roƙon mutane ko gittawa ga wurin da ya ga ana raba wani abu don a bashi sai babi na sittin babul karami wal judi babi mai bayani akan karimci da baiwa ka zama mai baiwa ka zama mai karimci nan kenan kaga ga wanda Allah ta'ala ya hore ma cikin abin da Allah ya baka sai ka yi karimci sai ka yi baiwa kamar abin da ya shayi kyauta kenan amma kuma idan muka koma a suratul isra ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila kakka sa hannunka ga wuyanka ka zama na hana ka iya ba kowa amma a gehe guda kuma sai Allah ya koyar da tattalin arziki cewa wala tabsuta kullal bast baka da maluman masuwa in ka ɗauko duk abin da aka rika ka aje ma mutane sun ka shi. kowa ya ɗauke ya zan baka da komi to in tahowa suka inda kake za su bar don abin da ka kawo su ya ƙare kina Allah ya koya mana tattalin arziki ko da dai za ka ɗiba ka bai to kada ka ce sai ka rabe abin da Allah ta'ala ya baka can ma mun karanta hadisi a baya na sa'ad ɗan abi ƙas da ya so ya sadaka da dukiya ce gaba ɗai <clears throat> ko ya raba biyu ya nemi shawarar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce a'a kakka ya haka nan kakka ba da biyu bisa uku kada ka ba da rabi ka sa uku ka ba da kashi guda shi ma kashi guda ɗin mai yawa ne aikara suka farma ɗayanka da za su gade ka wani abu ya yi maka alheri bisa ga kabar su talakawa suna roƙon mutane ta haka Allah bai hori mutum ya rabe abi ne ya hana ma ƴaƴa ba na abin da za su gada Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa ma anfaqtum duk wani abu da kuka ciyar min shay'in na wani abu duk wani abu da kuka ɗiba kuka ciyar saboda Allah fa huwa yukhlifu Allah shine zai maye muku gurbin wannan abin da kuka ɗiba kuka bayar idan ka ɗibi wani abu na na'am ba mu yi da kai karshe ba ko wa an miqdan bin kare ba ko na'am Oke, ba mu yi da karanta, to mi a sauran larabci can, don nan inda a yana yi wa a samu nuska. Eh. Eh, me babul karami babu mai bayani akan karimci wal judi da baiwa ko kyauta wal infaki da ciyarwa fi wujuhil khairi da huskokin alkhairi da katan billahi ta'ala don amincewa ga Allah ko duk abinda zaka diba kai ka riga ka amince da Allah ba zai tozartar da abin da ya baka na dukiya ba ina ganin shi a sauran ila bangaren ta ba ko na'am da qala Allah ta'ala Allah madaukake ya ce wa ma faktun duk abin da kuka ciyar min in na wani abu fa huwa yukhlifu shi Allah zai maye muku gurbi in ka diba ka ba wani sai Allah ta'ala ya maye ma gurbin abin da ka ba wannan in ka diba ka ba iyalinka ko ka ba diyanka ko ba ko ka ba yan uwanka Allah mai ma gurbi zai yi na abin da ka masu wa qala Allah ta'ala yace wa ma tunfiquna illa ibtigha'a Allah ba za ku ɗibi abin da za ku ciyar ba ku ciyar na abin da ya baku na dukiya illa ibtigha'a Allah sai dan neman fuskar Ubangiji ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na dukiyarku da Allah ya hore muku kuka diba kuka bayar yuwaffa ilaikum Allah yana sakanka muku wa antum la tuzlamun kuma ku ba za a tauye muku ba sai zama duk abin da ka diba Allah zai maye maka gurbin wannan abin da ka diba a gehe guda ma mala'iki na nan ne ma addu'a baka ko sani ba ko eh mala'iki wanda Allah ta'ala ya talita ya sa shi dan dai kula da wannan ka ɗiba ka ciyar don Allah sai yana wani alama haɗe mumfikan halafan, ko ya Allah duk wanda ya ɗibi dukiya ta ya ciyar saboda Allah Allah ka maye masa kamar iyalin ka duk da Allah ta'ala ya azama cishe su in ka ba su za ka samu addu'ar mala'ika aka wanda bai ɗiba ya ba zuwa shi ma yana samun baka addu'a daga mala'iki ko eh Allah ma'adu mumfikan salafa yana cewa ya Allah duk wanda ya hana ya ki ba ya ba zuwa da Allah ka kawo mishi tasiri ko asara don haka duk da abinda mutum ka ba mata sai da 'ya'ya ne matsayin kamar sadaka ne Allah yana ba shi lada amma Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na dukiyar ku fa inna Allah bi alim lalle Allah na sani, da abin da kuka ɗiba kuka ciyar to kuma Allah ba zai tozarta wannan abin da kuka ciyar ba hadisin warko a wannan babi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi tsira da aminci tabbata a gare su yace la hasada babu hasada illa bisnataini sai ga abubuwa guda biyu bai kamata a ce mutum musulmi yana hasara ba in ba ga abu biyu ba na farko daga cikin abin da ya kamata a yi hasara rajulun atahu Allahu mala mutum ne da Allah ya bashi dukiya fasalladahu ala halakatihi sai Allah ya bashi dama akan kashe dukiyar nan til haqqi ga inda haƙƙi ne ya kashe dukiya. to wannan yau kana iya yin hasara shi kai burin kai ma Allah ya baka irin dukiyar da ya bashi kuma ya baka irin damar da ya bashi na kashe wannan dukiya akan hakki wannan ma bisa ga hakika ni ba ma da ta ba wato ana ce mai algibdatu fata to na biyu kuma wa rajulun da mutumin da ata wallahu hikima, Allah ya bashi wata hikima kamar ya sanar da shi ilimin addini ko ya bashi wata hikima fahuwa ya kobi biha yana hukunci da wannan hikimar da Allah ya bashi wa yu'allimuha yana sanar da wannan hikima kamar wanda Allah ta'ala ya sanar da shi kai ma sai kai gurin Allah ya baka hikima ya baka iko akan koyar da ita wannan hikimar da sanar da ita kamar wanda yake yi to irin wannan sai kai gurin kai ma wanda ya samu Allah ya sa kai ma ka samu don kai irin wanda yi. Wani hadisi imam buhari da muslim suka ruwaito shi ma'anar wannan 'yan baki ya kamata Allah ya gobe da ahadun kada wani ya yi fatar wani abu illa ala'i da hatainil khaslatain sai ga ɗayan waɗanga abubuwa guda biyu kanka ce kana ta gurin samun wani abu a'a ka yi gurin Allah ya hore ma kamar wanda ya hore ma wanda ya hore ma ya bashi wadata kuma ya hore mishi ya bashi dama akan kashe abin da ya hore mai na dukiya wajen haƙƙi kaga idan aka ce haƙƙi kalma ce kumsassa tana ɗauke da ma'anoni masu yawa kamar haƙƙin mahaifa kamar haƙƙin mata yana da yi da ɗaya kamar haƙƙin 'ya'ya kamar haƙƙin yan uwa kamar haƙƙin mafarta waɗanda suke da mujawara da shi ya zama yana yi daidai gwargwado to kai ma sai kai gurin Allah ya baka irin wannan wani ya bashi na, biyun kuma wanda Allah ya hore mota hikima ko ya bashi wani ilimi ko ya bashi wani sani muna da gani misali kamar duk da yan uwan waɗanda suka san sana'o'in hannu sai ka ga mai wanda ya ja yara yau da gobe yana koya musu gobe su ma sai su koya ma wani a ga wannan shi ma hikima ce kuma an yi amfani da ita inda ta dace ko masu harkar kafin da ko masu wata sana'a hannu da za su kokari su ja wasu ko wani kanikanci a koya musu su iya su ma ya zama gaba sai ma su koya ma wasu wannan duk abu ne na alkhairi wannan ana son al'umma su tsayo a kan shi sai hadisin mu a na gaba hadisin a shi ma'ana na bin Mas'ud ne shine ma'anar cewa wa anhu radiyallahu anhu an sake mai da damiri zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda qala ce ƙwalar rasulullah manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam ayyukum wanne ne daga cikinku? Maluwar rufe dukiyar magajinsa a haku ilaihi ta yi soyuwa gare shi min malihi daga dukiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wani na ya yi son dukiyar mai gado ne bisa ga dukiya ce qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ma minna adan ba wani mutum guda daga cikin mu illa maluhu a haku ilaihi wace dukiya ce ita ya hiso ba dukiyar magadi ya kaso ba a tashi dukiyar ya kaso qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa inna ma lahu ma qaddama abinda a dukiya ce abinda ya gabatar abinda ya ciyar don Allah don neman yarda Allah shine wato ainihin dukiyarsa wa malu warifihi dukiyar mazajinsa ma akhara abinda ya jinkirtar don abin da mutum ya rasu ya bari to yanzu wannan ba dukiyarsa ba ce a dukiyar magada ce duk da dai ba zai ƙetare Allah ya masa tambayoyi ina ya samo dukiyar ba ta wace hanya ya samo dukiyar shi za a yi ma amma kuma su za su ci halaliyarsu ta hanyar gado na abin da ya ban musu na dukiyarsu abin da ya gabatar kuma nashi na sadaka na gudunmawa na jin jinkai na sadar da zumunta kula da makwabta da sauransu wannan shi an nashi wannan hadisi imamul buhari da muslim suka rawaito shi kenan kada ɗan adam ya yadda ya yi sake an rayuwa ta ƙare bai gabatar ma kansa da wani alkhairi ba muna da labari akan wasu mutane masu yawa da na yi ƙaramin alayi suka samu sakamako mai yawa kamar karuwar da ta shiga rijiya ta ɗebo makare ruwa ta bashi Allah ya gode aikinta ya zama mata mawarin samun gawara kamar wani bawan Allah da ke tafiya geyen hanya sai ga wani reyin kaya daga cutar da al'umma sai ta ya samo abin tsara ya sare wannan reyin mutane na wucewa lahiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce hakika ya ga wani mutum yana shawagi yana zuwa yana dawowa cikin aljanna yana nishadi saboda wani iccen da ke cutar da jama'a da ya gusar daga hanya to duk abin da ɗan adam ya yi ƙoƙari ya yi tanadi ma kansa babu shakka zai tarar da wannan abin ba za a tauye mishi ba hadisin mu na gaba wa ana bi ibn hatim na'am na'am lokaci ko ta lokaci ya ko ta to sai mu tsaya akan wannan ko sai mu tashi akan Eh, na ɗari biyar da arba'in da takwas ko na abi huraira ko haka nan oh, hadisin abi dan hatim ko to shi kenan to mu tsaya a kan shi to karatunmu da na gabata akwai tambayoyi guda uku don wancan babi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar game da roƙo ko cewa mai roƙo yana roƙon garwashi ne ko ya taƙaita ko ya yawaita ya sani dai kamar garwashi na garwashin wuta shi na ya karo ko a hannun mutane in dai ba da waɗancan abubuwa guda uku da aka ambata ba ba su halitta mu mutum ya yi roƙo kamar ya zo wurin shugaba ko to sai mai tambaya na farko ya tambaya cewa to wani hukuncin waɗanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ba su ga annabi ba sai dai nan abin da ya rage ya yi mana bayani shin sun yi imani da shi tunda kaga ko mutum bai gama zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba da rayuwarsa ya yi imani da shi to mataki na farko dai kaga musulmi na ko to in har sun gama zan in ba su gama zan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama bisa ga wakar tambaya da yi to za a ɗauke su da matsayi mai kima da daraja amma ba za a ce sahabbai na ba duk suka fahimtar wasu malamai kamar muna da misali na jashi sarkin habasha ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi na jashi ta hannun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Musulun, da yana can kasar Habasha Ethiopia ta yau shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana garin Madina wanda da labari ya zo manzon Allah na rasuwar Najashi har ya sahabbai sun tashi an yi mai sallah ko salatul ghaib saboda kusan shi na an musulmi sai sahabban da a can tare da shiya. To wasu malamai sun tahi akan cewa wanda aka ce masa hadi ne wanda ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya jira daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi aka ce masa hadi amma wasu suka ce a'a in dai ya rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da bai gane ba ana ce mai sahabi wasu daga cikin malamai suka ce a abin da yake a ce tabi'ina mai daraja tabi'ina shi na an mabiyin sahabbai kuma yana da daraja wanda a cikin alfiyatul iraqi ko alfiyatul usul ta Iraki, fatul maqif ya kawo jerin bayanin malamai da yawa amma dai abinda aka sai aka yi ne a ɗauki tabi'ina amma babba amma bai kai ga matsayin sahabi ba ga tambayar mai tambaya na harko ko eh za a ɗauki tabi'i ne amma babba babban tabi'i na amma bai kai ga mustawa ta sahabi ba to sai tambaya ta biyu da ya yi cewa suna da yawa ga babansu misali kuma shina da dama ya zo ya roƙi babansu wata buƙata ta makaranta a hadisi shi ma alhamdulillah wa salatu wa salamu ala muhammad rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man illa an yas'ala ar sulbana sai inda mutum ya zo wurin wanda an mai iko an ce kamar mai alhorma sarkin musulmi ko mai girma gwamna alhaji aminu waziri wanda Allah ba mulkin mu ko in yana da wanda zai ya zo ya ce gashi ya taho a bashi shi na da bukata to ai baba ne yau shi ma sultanan na abinda kullu ma lahu balun bainal abna shi abbaiwa kamar dai kana da iya ka ka so wani sabon mashin ka miƙa mai ga ka'ida musulunci kan bai sai wani akwai wani mawari kila shi can jami'a dan hodiyo shi karatu kuma akwai bukata a sai mai mashin shi ko gudanar COE yake ko kuma ka da halin da za ka iya sai makuwa mashin sai ka ba wanga hankuri to dan uwanka ne sai yake kaji muharin sai mai mashin din da kyauta wadda hadda kula wadda abuna ka dogo muhimmi shi an ka ce ba kai amma yanzu ya ce eh, to Allah baba ina da bukatar dubu biyu ko dubu uku a bashi wannan ba wani abu na ba wanda aka cewa ka yi ta tsakanin 'ya'yanka duk dai tambayar wannan samarinta sai tambayar malam na wanda shi ko kaga yana cikin matsala kamar misali na zan kawo kamar gidan mutum ya kone Allah ya tsare mana gidajenmu kamar Allah ya jarabi mutum da wata jarabawa ta rashin lahiya amma bai iya roƙawa yana nan cikin wahala bai iya roƙo to kai kuma Allah ya yi maka hanya sai ka tayi ka samo mai gudunmuwa ka kawo mai ai ya koma min ba da ya hawa ijil musulmi da wanda mun kai can baya ko biyan bukatocin al'umman musulmi ba kai na ka kan makanka ba ai kai da ma za ka samu an kwanta sai tiyata za a yi mai bai da hali na a yi tiyata ga sai ka ce ka samu mai gudunmuwa bai aike ka ba ka kawo mai don a yi wanga abin na Allah ya bashi laya ai alheri na kai ko wannan ba alisawa shi cikin roƙon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ya kuma min babu idil musulmi na. biyan buƙatar musulmi ma'ana taimaka ma mutum akan ya samu kuren yawar wani bakin ciki da yake cike insha Allah wannan gare tambayoyin guda uku su ne ko eh na sahabi ko ta a kuma ya karbi addinin musulunci a tabi'ina mai daraja kuma babba dama bancin wucewar safai akwai tabi'una mabiya safai akwai tabi'u tabi'ina mabiyan mabiya safai kaga in ka ɗauki matsayinsu su biyu dinga ka ɗauko safai sai su goma alƙurunu talatal mufaddala araku guda uku waɗanda an mafi daraja safai da masu bi musu da ba su bi musu khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu na alladhina yalunahu kwarai don dai wai misali kaga tun da abin gan tambaya na ba sai an doku jeren giyar duk abin da malamai sun kace ba mutum akan tambayi ka je mu ta karanta shi ya doke mana abin nan ko illa abin da annan mai yawa sun yi da kawo misalin wangana jashi don ba ce sahabi na ba kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ma Allah ya sanar da manzon Allah da jashin ya rasu har yasa ka tashi can Madina aka yi mai sallah to Allah ya mana muwafaka Allah ya mana dace na'am Eh Abdullahi innahu yasma' Abdullahi ibn Umma Maktum ko yana ji ai ko yawa laysa lazim ba dole sai ya ga an tunda ba kowa hadda ido ba almuhimmu ya ji da kai ko na ma addara na amma ga shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya taho ma'adara majalisa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko shikenan yawa kuma ya yi imani da shi shi kenan laisa lazim tunda wanga misalin da ka kawo ai ladani na ko shi Abdullahi ibn kuma annabi ya sa shi ya maye mai ya zama madadi ne ya ba mutane sallah bisa ga wata muhimma to kaji kwarai ya ya zama duk abin da za a yi na garin shi da a towa inda yake madadin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama ya zama madadinsa to Allah ya mana muwafaka Allah ya mana dace Allah ya sa ayyukan su zama dambe ɗaya da Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.